الحمد لله العليم الحكيم خلق الخلق فأتقنا وسوى الإنسان فعدلا في أي سورة ما شاء ركبا وشرع فأحكم يعلم ما يخلق فشرع لهم من الشرائع ما يحقق مصالحهم في دنياهم وأخراهم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أحمده سبحانه, أحمده سبحانه على آلائه وأشكره على إحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من حج ووقف وعلى آله الأخيار وأصحابه الأبرار الذين أخذوا أخذوا عنه الحج لأعماله ودروسه وفوائده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله تعالى لا يشرع لعباده شريعة إلا وفيها مصالحهم في حالهم ومآلهم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ألا وإن من أكثر العبادات جمعا لهذه المصالح الدنيوية والأخروية ما أضلنا من هذه العبادة العظيمة والفريضة الجليلة التي عظمت في مناسكها وجلت في مظاهرها وسمت في ثمارها إنها فريضة الحج يقول المولى عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إن الحج تضمن من المصالح ما لا يكفيه إلا الله وتضمن من المقاصد أسماها ومن الحكم أعلاها ومن المنافع أعظمها وأزكاها عباد الله إن أبعد مقاصد الحج هو إقامة التوحيد فالحج مظهر من مظاهر توحيد العبودية لله تعالى ولأجل ترسيخ عقيدة التوحيد كان شعار الحج التلبية وهي أكبر شعار للتوحيد يقول جابر رضي الله عنه في وقت حج النبي صلى الله عليه وسلم فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ومن مقاصد الحج ودروسه أن العبادة توحيدية فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج وقال لأصحابه خذوا عني مناسككم ولا يعبد الله إلا بما شرع قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة القتل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم والذي أذن الله به هو ما شرعه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والطواف والسعي والرمي والوقوف بعرفة كلها توقيفية ومن مقاصد الحج عباد الله التذكير بالموت والمعاد والوقوف أمام رب العباد وما أشبه ما يلبسه المحرم من رداء وإزار أبيضين بما يكفل به الميت من الفخذ الأبيض وما أشبه وقوف الحجاج بعرفة في نوع واحد من الثياب والنعال متبرعين إلى العلي الغفار بقيامهم أمام بارئهم في عرفات القيامة في حالة واحدة حماة عراة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يبقى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ومن مقاصد الحج عباد الله إقامة ذكر الله تعالى قال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سميع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ويقول أيضا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الزمار لإقامة ذكر الله فإقامة ذكر الله تعالى من أثنى مقاصد الحج والذكر لب شعائر الحج وهو قرة عين المتقين وطمأنينة قلوبهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هذا ألا وإن من ألا وإن أوضح ما يتجلى من مقاتل الحج مكتب المساواة في الحج مجمع عظيم وموقع كبير يجتمع فيه المسلمون من كل جنس وتعب ومن كل لون ولغة يقفون في سعيد واحد يدعون ربا واحدا ويباشرون عملا واحدا لا فرق في لا فرق بين لا فرق ثم بين غني وفقير ولا بين حاكم ومحكوم ولا بين شريف ووضيع إلا بتقوى الله عز وجل وهذا مقتل عظيم من مقاصده من الحديث قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد فلا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى ومن الحج عباد الله توطين أواخر الأخوة من المسلمين فالحاج حينما يؤدي هذه النصوص هذه المناسك المباركة في وسط الأمم المختلفة والأجناس المتباينة ذوي ألوان مختلفة ولغات متشدده وخلوا من كل حج عميق ليسهلوا منافع لهم إن الحاج لا يشعر وهو في وسطهم تلك الرابطة الإيمانية التي ربطها المولى عز وجل بقوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ورد هذه الأخوة هو أول عمل قال به حبيبه قام به حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة المنورة وآحى بين المهاجرين والأنصار بالحكومة الإيمانية التي ربطها المولى يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أتابعه صلى الله عليه وسلم ومن مقاتل الحج عباد الله التعارف إن التعارف هو المطية الكبرى للتآلف والتواد والمحبة وهو وهي من وهي من أسمى ديننا حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم علق دخول الجنة على حصوله وقال وهو السابق المقصود والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم التعارف أكبر طريق لتحقيق هذه الغاية يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الأرواح جنود مجلدة وما تعارف منها اعترف وما تناكر منها اختلف نفعني الله وإياكم بما أودع في حج بيته وزيارة بقاعه المقدسة من الفضائل والنفحات والمسائل السارئات والمقاصد البالغات بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما سمعت وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'du kutubar ta yau tana bayani ne akan matsalakomi da falala da amfani da ke cikin aikin hajji muna cikin kwanaki na aikin hajji domin a cikin kwanakin nan ne suke tsoron ganin wannan zulhijja wanda shi ne a cikin ayyukan aikin hajji suke kankama ga dangara wannan aikin hajji allah ta'ala ya karanta mana shi tare da sauran ibadoni waɗanda suke muhimmai waɗannan dukkan ibarorin da Allah ta'ala ya karanta mana kuna da tarin lada mai yawa wani Allah ta'ala kaɗai ya san cikin ladan da ya tare da ga waɗannan ayyuka Allah nan sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa tana kankar da zai tsakanin sallah da sallah ma tana kankare da zuban da ke tsakanin hakan na aikin hajji ake azumi a kan azumi wa sallallahu alaihi wa sallam لكن يقول لي أجل رمضان إيمانا واحتسابا لا أذاق الثامن أبو بيد الله هكذا أيدي الحج فمعنى صلى الله عليه وسلم يأتي من الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ويأتي من حج فلم يرفق ولم يسقط رجع من ذنوبه كاليوم ولدته أمه حلوان لأيدي الحج فتعالى يا رب وعسين أمن بتأويل مالي الأمم وغنى haka nan ba tare da ya ba ka kanci ba annabi ya ce to sai dawo an kankare masa zunubai kamar ran da mahaifiyarsa ta haife kaga shi ma yake na da ba da wannan karara haka nan maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-hajj al-mabrur anti al-hajj aikin hajji wanda ne zama ingantacce to ba shi da wani sakamako sai aljanna a ga wannan ayyukan hajji wannan lada ne na aikin hajji ma'allin jahil Ko kowace ibada da muke yi tana da lada mai yawa wanda Allah kaɗai ya san ladan da ke da kare ita wannan lada ba shi kaɗai ne ladan da Allah ke ba mu da wannan ibadu ba bayan gefen wannan lada sannan ta ɗaya gefen kuma wannan ibadu suna tambatar mana da abubuwa da dama na maslahar rayuwar mu ta duniya da lahira bayan kankare da nabi da aikin hajji zai maka bayan lada da zai jawo maka akwai kuma wasu maslahohi da dama waɗanda za mu same da na wannan aikin haji waɗannan matsalolin su ne abin da wannan kudu ba za ta kawo mana wata da su daga cikin muhimmin abin da aikin haji ke koya mana kuma daga cikin muhimmin abin da shi ne dubban aikin hajji shi ne tabbatar da tauhidi aikin hajji ya kunshi tauhidi tsara ya kunshi tauhidi tsantsa ya kunshi ya kunshi bauta wa Allah ta'ala shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba sawa'un daga cikin bayan sa masu daraja ko ko zuwa ko itatuwa da duwatsu ba a haɗa Allah ta'ala da komai wannan ko ya bayyana karar a cikin aikin hajji musamman ga duk wanda ya san yadda aikin hajji yake gudana a jahiliya sun kasance suna haɗa aikin hajji da shirka yayin da maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo sai ya tsaftace aikin hajji ya raba shi daga dukkan shirka ya zama na aikin hajji ya koma ya zama ga Allah ta'ala shi kadai ba shi da abokin tarayya ina da rubutun abdullahi da yan ɗero kuma na aikin hajjin mazan allah sallallahu alaihi wa sallam ke kama labari ne ke cewa sai mazan allah sallallahu alaihi wa ya yi tarbiyya da tauhidi haka yi kiran tarbiyyar mazan allah sallallahu alaihi wa sallam tauhidi kuma mun san ita ce alamar aikin hajji duk wani abu da za a sa ya zama alama na aikin hajji za a da babu wata alama da kauce tarbiyya labbai ka za kuma labbai labbai ka la sharika laka labbai inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak ita wannan kalma wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wannan kalma ta ba shi tauhidi kuma ita ce ga ita ce duba ita ce kalma alama ta aikin hajji a ko ina da cikin rukunin ayyukan hajji abin da ne na biyar ne ka tokan akan tauhidi wannan kalma da bai Allahu na ladar na an ta maka ya ubangiji kuma na an ta maka ya zai ka na an maka la tarika la ka ba ka da wani abokin tarayya da kai ka innal hamda wa ni'mata laka wal mulk duk wannan naka ne da godiya da ni'ima da mulki naka ne ba ne maka tarayya kala ke talbiyar nan babu kuna wani annabi babu kuna wani malaika babu sunan wani waliyi ko shehu ba sunan wanda ke ciki sai Allah ta ala da shi kaɗai kaga kenan tauhidi ya tabbata da ka duk wannan ayyukan jima abin da ke koya mana tauhidi ya zama cewa idan a wannan wuri mun kaɗai ta Allah ta'ala sai zama da cewa tauhidi shine zuwa rayuwar haka daga cikin abin da wannan cikin ke koya mana daga sharafi da kuma maslaha shine sanin cewa cikin ibada da kasance tauhidiyya ba ta zama kawaciyayya yadda aka zama da ita kada mu ya yi wani abu cikin addini ba ba mu dama ba sai sa aikin kaji ba ba mu dama mai aikin kaji wurin da muka dama ba ba ka cewa ko ba ka samu ba sai mu wahala mun kashe kuɗi mun tafi garin maka da wani aikin kaji ba ba ka cewa to in ma haka ne ga mu fa a lokacin da ba a cunkoso da lokacin da ake aikin hajji mutane na zuwa da yawa cunkoso na yawa kan mutu a wahala da kuma haka bari mu sauya mu samu wani lokaci da za mu tuni aikin hajji kada ya bari da wannan dama Wace ba da wannan dama shine Allah ta'ala da ke kadai kuma Allah ta'ala ya turo mana manzon sa Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya mana yaran wannan to kenan kaga in za mu aikin hajji ko dole ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi saboda yanayi da haka Allah da ala mana umarni da ne kuma haka Allah na umarni da ya gaya mana kuma ya gwada mana to sai mu yadda yi sai sa maza na kada za a rai wannan da ya kasa a gwiwa ba ya ce da sahabban sa kudu an ne mana fita ku ɗauki aikin hajjin kula da gare kafin ya sa aikin hajji ya ce la cewa zai je aikin hajji mana domin mutane su taho su ɗauki aikin hajjinsa domin duk abin da ya yi to shi ne aikin hajji duk abin da bai yi ba to ya zama shirme zai shiga cikin aikin hajji haka ne ya zama da wannan da aikin hajji ne sai ya zama da sharafi ga rayuwar mu gaba daya cewa duk abin da za mu yi na da. to mu aikin da abin da wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo mana idan sallah za yi ne irin wannan wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam idan azumi ne ya yi irin yadda wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya idan zikiri za mu yi mu ambaci Allah ne yadda wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi هدى من يجدون أظلميات لهم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود حسنا من الاسم درس لنا في هذه الكورة منا أبريدنا كله بمرفوع لهم الشيوى زمان ألا ما الاسم لهم من الإسلام لأي أن مفسر شيء يتساوى على مسؤولية وننسى يوالي ان يتنا كله إلى ما نعرف هل يتنا كله موسى معروف to babban maksudi shi ne mu kara yin hasara mu kara shafa wa kanmu ruwa mu kara jan kamara mu kara daidaitawa da Allah mu kara kaucewa daga dukkan abin da ya hane mu domin karuwa mu da shi ne kada mu ci gaba da saba masa kada mu ci gaba da keta iyakokinsa domin kada mu zo mu haɗu da shi cikin wannan yanayi sai mu kasance mu fi daɗin haɗuwa Allah ya mana sarki wannan aikin hajji akwai alamomi da dama da ke tunatar da mu wannan rayuwa akwai da farko yadda alhaji suke shiga cikin kaya suka biyu da mayafi da farin jalle waɗanda waɗannan suka biyu sun yi kama da sufar da ake yi wa mamaci da kafani da su a sanya cikin kawai kaga yadda alhaji yake ɗaure da waɗannan tufafi zai dinga shukurin cewa fa wannan alamar ce ta shiga kabari to yanzu idan zai shiga kabari da zai shiga kabari wani irin ayyuka ya yi zai ji daɗin zaman kabari da su idan ya kasance yana da kyau ko sai gode wa Allah ya kuma ƙara shi ya ga cewa ba su da kyau da sai ya duba ya ci bukari ya tuno cewa ba lallai wannan rana ko ba lallai ko ba ma za ta taho za a naɗe cikin wannan da kabari kuma a cikin wannan rana haka nan daga cikin abin da yake nuna mana akwai da yi wa harfa da yi wa amfani da za a tsaya daga ko'ina mutane daga ko'ina cikin duniya su zo sannan an zo ba bambanci ba cewa waɗannan su ce wata idan haka tufafin su daban yanayin tufafin su daban da yanayin tsayuwar su daban da menene na su daban duk an haɗu wuri guda cikin yanayi iri guda ana roƙon ubangiji guda ana fatan falalar ubangiji guda a duk wannan ya nuna mana yanayin tsayuwar su ga Allah ubangiji ta da kai ranar za a ɗauki kowane irin mutane za su haɗu domin waɗanda da mutanen farko da mutanen ƙarshe waɗanda za a tara su ne a wannan yini to na ga wannan yini na ciya na arafa sai suna sun da wancan yini amfanin tunatarwa shi ne ba su haka amma da ka suna mu ba ka ɗauki komai ba kada suna da kan amfani ba Na kuma cewa ka da yi na arafa nan ko ya yi kama da yi tsayuwar kiyama amma kuma hakan bai sa ka tsaye hakan bai sa ka tsaye ka yi ba hakan ne sa ka duba al'amarin ka ka waiga baya ba ka ga wani tunanin bai da amfani gare za ka amfanin tunani gare ka shi ne da mana wannan tunanin ya yi tasiri in ce tasiri bai da fa'ida haka nan daga cikin muhimman abubuwan da aikin hajji ke koya mana da darasi da manufar aikin shi ne shi da amfanin Allah shi ka zan zo kare da dama Allah ta ala yana ambata cewa ana sai da ambatansa a ambaci Allah ya ce ka idan ba zai tuma da filarun fadkurullah inda nasari idan kuka kammala ayyukan hajjin ku ba ga Allah a wurin masjidil haram ba ga mujahidi yace wa guru kama hadaku wa in kuntum min qablihi la tasani haka nan ku ku ambace shi kamar yadda ya yi da ku kuma kun kasance a kafin shiryar wanda ya muku kun kasance daga cikin fatattu haka yana cewa fa idza qadaytum manasikakum a ka dhikrikum a can da dhikra idan ku ga malaika an ku ambaci Allah kamar yadda kuke ambatan ubannin ku ko ko yama da haka kaga da wannan ambaton da Allah haka ne sai wasu Allah fi ayyamin ma'lumi ayyamin ma'lumat وأما الآن بدين منك عجل تكبر ومن تأذن في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه فالوانا لا نقول لها هكذا لا نقول لك يشهدوا منافع لهم ومن في الشهداء فعلي غيره ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من كلمة الأحعاب ومن أمرتون الله جزء من لأن الكافر لك تبقوا بالنئمة kaga na ambaton Allah wurin yankan dabba ana ambaton Allah wurin sababai ana ambaton Allah ya san jifan jamra duk wannan suna daga cikin ambaton Allah na daga cikin manufan aikin hajji sai da ambaton Allah da Allah ya wani wani da shi wani ya zari na ambaton kurullah a zikiran kabira. Daga Allah sallallahu wa da da mana cikin hadisi cewa kawai an tsayyada wajibi da ɗakin Allah da kuma da wajibi tsakanin sama da marwa da kuma jifan kamarori ba don komai wani don ambatan Allah to za ku kenan jifan doka da take ambatan Allah ne ba wai cewa ke ɗan ake jifa ba kuma da wani ke da doka wanda da yana jifa da abin da ba da shi aka ce a jifa da shi ba za da wannan jifa ana yin ne domin ambatan Allah shi ne babban wannan marwa haka nan daga cikin muhimmin abin da aikin hajji ke nuna wa ko da su ne ke bamu shine mutawa mutawa shine daidaito ya zama na an daidai da kowa da kowa daidai a wurin Allah babu wanda ya wani wanda ya wani tsoron Allah kuma Allah ta ala shi ya san wanda ya wani tsoron ka ya ce fara da zarko a kusa ko kuma a'lamu bi malika shine mafi sanin wanda ya fi tsoron ka to za ka je na kaga ma'anar wanda shine mutum da tsoron Allah da ka zama zo masu tsoron Allah ka kare mu da Allah domin shi ya san masu tsoron to zama ka zama zo muna masu tsoron Allah tsoron Allah mai daɗa karuwa muka ci gaba da tsara tsoron Allah to har mu kai ga muna da sai a wurin Allah ko da ba mu kai a wurin Allah kuma matsayin kawo matsayin a wurin Allah shi ke da amfani shi ke da daɗi yau idan a wurin mutane sun fi kira kawo kowa matsayi to ba wurin Allah ta'ala ba ka da wani matsayi ka ba da matsayi mutane ne kuma zai tsira maka komai wanda ya maka cewa kama kuma inda lafi a ko wanda ya fi ku halala da daraja a wurin Allah ne ga wanda ya fi kauran Allah a cikin kira kan zaman so masu kiyayewa da zuciya da gyara mu da tsoron Allah da takawa fiye da neman samun bambanci da fifiko ko da wani na abu da yake na duniya wanda ba lallai ba ne ka samu wata daraja na duniya ke da wani kari a wurin Allah to da wani in ka je ki fifi ko ana duniya to ki kokari a wurin Allah ma ka zama kari to ka gani ka yi amfani kuma daraja ka samu ka amai haka nan kai ma idan kana ganin wani ya ji ka nan duniya to yi kokari kai kuma a wurin Allah ka riga ki ce da wani kari ne ne ya wanda take mai amfani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle babu wata falala ga wani akan wani ba falala ga balarabe ga akan ba ajame babu wata falala ga ba ajame akan balarabe babu wata falala ga jan mutum gaba akan baki babu wata falala ga bakin mutum akan ja illa da taqwa sai da kuma Allah to za ka wannan tsoron Allah shi ne tushen samun daraja haka nan da cikin abin da yake kaji ke nuna wani kuma yake karantar da mu kuma da cikin muhimmin manufar aikin hajji ne karfafa dan zuwa uwa wannan yan uwa saka tsakanin mummunai Allah ta ala shi ya kulla shi ya kulla yan uwa tsakanin musulmai a cikin kowane irin hali da suke a cikin kowane irin kala suke a cikin kowane irin zamani suke a cikin kowane irin wuri suke Allah da ya kulla wannan kaza kaza inda yake cewa inna wal mu'minuna ikhwatun yace lalle mu'minai yan uwa nuna ne فأسلكوا بين أخويك فإن لم تكن تلك السبع من قوى النور wannan makwai duk da wani wajen karkar ra'ayi haji da wuta ga mutane sun da daga ko'ina daga gabas da yan kudu da arewa ma sun kafa wannan fili da wuta wa Allah shi kare kuma sun haɗa dukkan su ne ya haɗa da musulunci da ya yi alaƙa da ni har muka haɗa wannan wuri shi ne musulunci me ya kawo ka me ya kawo da musulunci me muka zo aikatawa a nan musulunci ka zo da kan uwantaka a nan uwantaka ce mai ƙarfi duk wanda ya zo wannan zai ce wa a yana da kan uwa a yi kaza a ce mutumin da ke wuri ka zama matuƙa a kila da ta haɗa dan uwan juna suke ko ka zo ne da uwan ka za ka karfafa ka zo ne da kuma da karfafa ko ka zama musulmai za su samu ɗaukaka kuma ka samu daraja haka akwai da shi ne kananne ne ka taso daga nan wannan ya taso da can ka taso daga afirka wannan ya taso da yankin turai ka taso daga can wannan ya taso daga nan mun zo kun haɗu ka taɓa sanin juna ba ka taɓa sanin ma harshen wani ba ba ka ma taɓa yin sasar da wani yanki ba ba ka taɓa ganin irin yanayin da ba sai ga shi wannan ibada ta haɗa ka san shi ya san ta ya san sunan ka ba ka san sunan shi ba ya san jinsin ka kaza ka san jinsin ka kaza ya san yankin ka kaza ka san yankin ka kaza duk me ya haɗa ko musulunci ne dai ya kuka wani ne ya musulunci to ya wani ne ya tana da amfani Allah ya ce bai bambanta mu zamantowa waɗannan baƙaƙe waɗannan farare ba haka nan waɗannan larabawa waɗannan ajamawa ba bai bambanta mu da haka ba sai yan mu irin wannan ta'aruf يبقى إنا قلالنا بنا قلناه من ذكر وأنثى وجعلناه شعوبا وقبائل لتعارفوا من إنه الأمم لقبيلون بعد قول في لم في كرم الثانية domin sananne da shirin haka suka cin suka haɗu domin sananne da suka yi kasa suka zama da Allah sallallahu alaihi wasallam cewa al'arwa da nurun mujallada cewa rayuwa kamar sojoji waɗanda wanda suka sani suna kakuri to haka ne kama zuka da rayuka idan ka ga wannan sannan da kai kuma to yau shi ka wani ko ka wani juna idan ko ka wani juna to kaga an kai da wannan juna zai zo kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya yadda na rantse muku da Allah ba ba za aljanna sai kun yi imani kuma ba za ku yi imani ba har sai kun kaunaci juna sai da yin ba zan ba ku labarin wani abu da don kuma aika da za ku kaunaci juna ba sai ku ce bala ya rasu da zai da ya ce to a su salamu ne to za ka ce a ga wannan kaunata da juna tana samuwa da wannan ta'aro da wannan ta'aro tana da cikin muhimmin abu da ke yaba da muke ɗauka cikin wannan aikin kansu jawabi da daruka waɗanda suke yawai da cikin wannan aikin hajji da fatan Allah ta ala karɓa mana ta karɓa wa Allah da yawa yin hajji aikin hajjin su waɗanda kuma suke hanya mana mana Allah ta ala ta da lafiya mu ma da kuma zai wuce fatan ake da muna wurin Allah ta ala ba mu da mana niyya ألا وصلوا عباد الله وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين على الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعن أزواجه الطاهرات الطيبات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم احسن اللهم احسن المسلمين في كل مكان اللهم احسن اخواننا في في بر وفي جرد وفي مصر وفي سوريا وفي جميع انحاء العالم اللهم سلم حجاجنا وكاره حجاج المسلمين وردهم يا وارد لهم وارد اللهم برحمتك ومنك وكرمك الى اهلي الساجدين ومأجورين غير مأجورين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والايتاء وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون تصنعون يا بأذنكم يرحمكم